masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a mu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukan mu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da sha 16 ga watan Fabrairun shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafe da rahoto kan kiran da malamai a jamhuriyar Nijar suka yi wa 'yan kasuwa kan sassauta farashin kayan masarufi gabanin watan azumin Ramadan. Shi ko Allah ya alkawali in kuka sassauta wa 'yan uwanku sai Allah maɗaukaki kuma ya sassauta muku. Haka kuma muna tafa da hira ta musamman da shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa kan zaɓen shekarar 2027. Mu kullum kaga mu tare jama'a muna musu magana muna mitin da su muna ji ku ya kuri Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru tsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Iskar guguwa mai ƙarfi da aka yi wa lakabi da Gizani a ƙasar Madagascar ta yi sanadiyar rayukan mutane 59 a makon da ya gabata a cewar ofishin hukumar ba da agajin gaggawa na ƙasar a yau Litinin. Guguwar ta kuma sa mutane 16,428 sun rasa matsuguninsu, mutane 804 sun samu raunuka yayin da kuma wasu mutane 15 suka ɓace. Hukumar ta ce ibtila'in guguwar ya shafi mutane 423,986. Guguwar da ake wa lakabi da Gizani dai ta farma ƙasar ne kwanaki goma kacal bayan da wata guguwar da aka yi wa lakabi da Fitiya ta yi sanadiyar rayukan mutane goma sha hudu ta kuma sa fiye da mutane dubu talatin da ɗaya suka rasa matsugunansu a cewar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da agajin gaggawa. Rundunar Sojin Najeriya ta yi nasarar daƙile wasu hare-haren 'yan ta'adda kan sansanin sojoji biyu a jihar Borno da ya sanadiyar hallaka sojoji a wurin a cewar rundunar sojan a yau Litinin. Harin da aka kai a ƙarshen mako ya je kan sansanin soji na Fulka da ke da iyakar ƙasar da Cameroon da kuma Mandaragirau a kudancin Borno. Mai magana da yawun sojojin Sani Uba ya ce ƙungiyar 'yan ta'adda na ISWAP sun kai harin ne kan babura da bindigogi amma sojojin da suka kwanda zaton akwai yiwuwar kai harin sun maida musu wuta mai tsanani. Aƙalla mutane tara ne suka tsere bayan da aka kama su da laifin fasakorin gawayi a ƙasar Malawi. Mutanen sun ɗauko gawayin ne lullube a makara suka yi masa basaja a matsayin gawa. da mutane na bin su kamar masu zuwa makabarta a cewar 'yan sanda da jami'an gandun daji na ƙasar a yau litinin. Fasakaurin gawayi abu ne da ake yawan yi a ƙasar kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo lalata gandun daji saboda yanke itatuwa. Amma wannan hanya da masu safarar gawayin suka ɗauko sabuwa ce Jami'an gandun dajin sun yi amfani da bayanan sirri da suka bankaɗo wajen tsayar da masu jana'izar a akan hanyarsu ta tafiya a cewar wani jami'i da ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters. A cikin makarar an gano manyan buhuhunan gawayi talatin wanda kuɗinsu ya kai kuɗin Malawi da ake kira kwacha miliyan uku, wanda yi daidai da dala dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da bakwai. idan kotu ta tabbatar da laifin waɗanda aka kama za su iya fuskantar shekaru biyar a gidan yari ko kuma su biya diya a cewar jami'in ministan harkokin wajen iran ya gana da shugaban hukumar sa ido kan makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya a yau litinin kafin ci gaba da tattaunawa tsakanin iran ɗin da amurka don shawo kan rikici game da makaman nukiliya na iran inda alamu kaɗan ke nunawa za a samu daidaito ga kuma barazanar ɗaukan matakin soja da ke tunkarowa. A makon da ya gabata ne fadar Washington ta aike da jirgin ruwa mai dakon jiragen yaƙi a karo na biyu zuwa gabas ta tsakiya. Ita kuma ƙasar Iran a yau Litinin ta fara gabatar da atisayen soja a mashigar Hormuz wadda gaɓar ruwa ne mai muhimmanci ga ƙasashen waje kuma ta nan ake fitar da man fetur daga ƙasashen larabawa na tekun fasha. Amurka da Iran sun sake zama don tattaunawa kan shirin Iran na nukiliya wanda fadar Washington da sauran kasashen yamma ke ganin Iran na yi ne don gina makaman nukiliya, abin da Iran ɗin ta musanta. Farashin man fetur bai samu wani sauyi mai yawa ba a yau Litinin yayin da masu sa hannun jari suke duba yadda tattaunawa tsakanin Iran da Amurka za ta shafi kasuwar man da kuma saran da ake na samun ƙaruwar man daga ƙasashe masu arzikin man fetur na OPEC. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A daidai lokacin da ake gab da fara azumin watan Ramadana, malamai a ƙasar Nijar sun yi kira ga 'yan kasuwan ƙasar da su sassauta farashin kayan masarufi tare da tunatar da su mahimmancin ciyarwa musamman a watan Ramadan mai alfarma. Idan za a iya tunawa ko a makon da ya gabata, ministan kasuwancin ƙasar ya yi irin wannan kiran, inda wasu daga cikin al'ummar ƙasar suka yaba tare da nuna jin daɗin su da wannan batu. Yayin da wasu kuma ke cewa a jira tukunna a gani a ƙasa domin ba domin ba kasafai ake aiwatar da irin wannan kiran ba. Wakilin Amurka ke magana Ashiru Alhaji Mutari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. Malaman na yawaita nasiha ne dai wa 'yan kasuwa a daidai lokacin da ake gab da kama azumin watan Ramadan na su sassauta farashi domin al'umma musulmi su amfana da kuma kwaɗaitarwa wajen ciyar da al'umma a cikin watan mai falala Sheikh Muhammad Nuhu malamin addinin musulunci ne a Agadez. A 'yan kasuwanmu gaba ɗaya wayanda suke da niyya su samu rahama da jinƙai da ke cikin wannan Ramadan suka sabke fari to Allah zai tausaya musu. Wani mutum ya zo gurin manzon Allah ya ce akuya yace tawa da zai yanka ta sai na ji tausayi ya kama ne. sai annabi ya ce to wannan tausayin da ka yi yanka akuyan nan Allah ya tausaya maka kai ma Allah ya ce a gaya maka ya maka rahama ya tausaya maka to balle wanda zai rage fure dan tausayin talakawa annabi ne ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku yi tausayi ku yi jinkai ga 'yan uwanku sai Allah da ke sama sai muku rahama ina ina ce da ramadan ya zo za ku ji ana shahru rahma wal barakat wata ne na rahama wata ne na albarka da rahaman da albarkan duk hannun Allah suke amma suna gudana ne ga waɗanda ke da rahama wa junansu idan kuka yi rahama ga junanku sai Allah maɗauki ya muku rahama ‘yan uwa na buƙatan sassauci wurin Allah maɗaukaki shi ko Allah ya alkawali in kuka sassauta wa ‘yan uwanku sai Allah maɗaukaki kuma ya sassauta muku. Malamin ya ci gaba da nasiha akan kwaɗaitar da al'umma musulmi wajen ciyarwa domin abu ne mai mahimmanci ciyar da al'umma musulmi a cikin wannan wata musamman ma masu ƙaramin ƙarfi da suka haɗa da marayu da kuma talakawa. Akwai hikima babba da aka wajabta aka shar'anta annabi ya sunnanta shine ciyarwa. Ciyarwa da kuma tarahum tausayi wa junanmu. alhamdulillah muna da marayu da yawa muna da talakawa da yawa to muna kira ga 'yan uwa 'yan kasuwa a sauke ainihin fire eh, arziki allah ke bada shi arziki kuma ba ta hanyar hada-hada ba ne da ƙari musamman watan da ake so a yi rahama a ciki in albarka ta zo to sai ka ga mutum ya zo mai arziki to kuma albarkan tana samuwa ta hanyar sassautawa ko baya ga malamai na addinin musulunci gwamnatin nijar ma ta bakin ministan kasuwanci sun yi kira ga al'umma na ƙasa da su sassauto da farashi musamman ma 'yan kasuwar ƙasar wata azumi in ya zo mutane su kawo sauci idan shi ne manya-manya 'yan kasuwa a can mai mun zamna da su mun tabtamna kuma muka sa su rage kayan kaya wanda suke ba an ga detaya muna so wannan abin da aka yi a can ya kamata a ce kowane jihohi ma su ma al'umma su ji wannan su yi amfani da wannan ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar To madalla da fatan Allah ya nuna mana watan azumin Ramadana ya kuma sada mu da alkhairan da ke cikinsa. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Tanwe Goshwe Yilwatda ya tabbatar da cewa nasara a zaben da ke tafe na 2027 na tare da su saboda jam'iyyarsu a haɗe take waje ɗaya. Ya kuma ƙara da cewa sun cika alkawarin da suka ɗauka ga 'yan ƙasa a lokacin zaben da ya gabata. Shugaban jam'iyyar dai ya faɗi haka ne a wata hira ta musamman da suka yi da Yusuf Aliyu Harande ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Yawancin 'yan opposition ai a TV suke kullum ana iwa tv ne ba ka ji sun tara mutane ko ina ba ka taba gani anywhere a kowane sai an ta tara mutane wani ce sun su suna suna ko rally ko mitin su babu su sai dai ko ana fada akan waye zama shugaban kasa ana fada waye za ba shi eh, ticket ana fada a'a wannan ba zai zo ba ana fada ko kuwa suna cewa apc ba su wannan ba amma ka mu ba mu damuwa da su ba ka taba jin muna fada ba ba ka taba ji muna maganin adc ko pdp ko wani party ba mu kullum kaga mun tare jama'a muna musu magana muna mitin da su muna ji ku yi kuri a yi tafiya tare ga abin da kuma ta yi muku ga aikin da muke yi kenan kullum abin da muke yi kenan ana magana wanda ya shafi a wannan dokokin zaɓe mm. electoral act a mm. turance kuna da niyyar ku tsaya a wannan gyaran domin a tabbatar da cewar an yi zaɓe na adalci ko ko ana ganin cewar za ku yi shi don ya ba ku damar ku yi magudin zaɓe a habba maganan magudi kuma ina da mutane sai je magudi to kuna da mutane kenan mai mutane ai in ka duba ko gwamnoni ne mutanen da kuke da su a a a gwamnoni 29 a a a ka duba mana karka manta fa an yi zaɓe a 2015 akwai gwamnoni 27 da pdp ta ke da kuma ta fara zaɓe a karya ne suka faɗa wannan yan kasan lokacin mutane gwamnonin pdp ne fa suka bar pdp suka shiga jami'an mu in ka tuna jami'an na governors forum amechi yana pdp in ka tuna kwankwaso yana pdp in ka tuna saraki yana pdp zan kirga mutanen da yawa da suna pdp da sun ce a'a wannan ba za yi da su ba suka bar pdp suka zo jami'an jami'anmu suka kara mana karfi karfi da karfe muka Ban da shi din kuma in ka tuna ma eh, ac ne a gwamnan edo da yana yana acn ne gwamnan lagos yana acn ne gwamnan oyo yana acn ne gwamnan oshun yana acn ne gwamnan ikiti yana acn ne duk sun di camping Aminu Waziri Tambuwal ya ce wannan taron gwamnoni da kuke da su a ku taron kasuwa ne babu jama'a. A ba taron gwamnoni muke yi ba. A yana nufin cewar kuna da gwamnoni 29 kuna tunanin za ku cin zaɓe shi yana ganin cewar wai wannan taro ne na kasuwa babu mutane yawan rumfuna haka ya ce. To bari gaya maka albishirinka alif PDP suna da gwamnoni 29 kamar yadda muke da shi yau pdp ta ci zabe sun ragu zuwa 27 a 2007 sun ci zabe sun ragu zuwa 25 2011 sun ci zabe ba yawan gwamnoni zai sa ci zabe ko a fadi zabe ba to ka yadda da gwamnatin bol kenan a abin yadda shi ba amma namu mutane ne fa ai ba an yi zabe shekaran ta wuce ba ba yi zabe ba a kano dama an yi 50-50 ne mun ci daya npp sun ci daya yanzu ma sun dawo wurinmu a zaria inda shi rufai ya fito an yi guda biyu na house da house of mun ci dukkan su biyu a ganye inda atiku ya fito an yi zabe mun ci a taraba opposition kenan ba a wurin ba an yi zabe mun ci mun kwace hannun pdp mun ci house of assembly din onisha inda obi ya fito ko an yi mun zo na biyu don fatin shi gwamna kan gado ya lashe amma mun zo na biyu fatin obi ta zo na uku ya nuna cewa a arewa duk zaben na an yi a shekarar da wuce din a arewa duk wanda aka yi ɗaya ne kuma muka fadi muka ci duk sauran to kana da kuma tabbaci za ku ci za mu ci neman abba za mu ci kamar jiya za mu ci kamar jiya Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su Yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na duke, kamar yadda masu iya magana ke cewa tsohon ciniki tare da Mustapha Nasiru Batsari. Na duke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na duki tsohon ciniki. Shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo, musamman a yankin kasashen Afirka ta yamma da ma sauran kasashen duniya. To dai shirin yana jihar Kaduna domin jin ci gaban tattaunawar wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Isa Lawai Ikara da Farfesa Shehu Adamu ɗan Fulani. Wasu za ka ga har gallan gona a cikin wannan hatsi za su ci. Sannan sauran hatsin da ya rabu shi za su dawo da shi gida su raba biyu. Farfesan dai yana bayani ne bayan kammala taron da hukumar kula da yankin arewa maso yammacin najeriya ta shirya a kaduna domin tattauna matsalolin da suka addabi yankin ga ci gaban tattaunawar shirya wannan tallafi na man fetur shi ya fara shafan duk wasu al'amura a ƙasar nan ya kawo abubuwa suka yi tsada a sufuri ya tsada kayan abinci ya tsada kayan sawa da duk wani abu da mutum zai iya tunawa a najeriya za ka ga farashin shi ya tashi to daga nan sai ya shafi al'amuran kayan amfanin gona kayan amfanin gona suka yi tashin goron zabi a inda aka rika sayar da abin da aka noma aka fito da shi a dubu kusan 44 ko dubu 35 ya shigo kasuwa daga ƙarshe sai da ya koma kusan dubu 80 zuwa dubu 100 wannan ya samo asali ne kamar yadda na faɗa a sakamakon tashin kayayyaki da wannan cire tallafin man fetur da kuma rashin ita kanta gwamnatin sa hannu ta yi da kulawa da abin da ake kira food security wato tabbatar da samun isasshen abinci da ingantaccen tsari na samar da abinci a cikin ƙasa najeriya saboda haka sakamakon wannan tashin farashi na kayan abinci ya haifar da matsananciyar wahala ga mutane masu ƙaramin ƙarfi musamman waɗanda suka dogara da su aikin gwamnati su tafi siyo awo su zo su ci abin da za su ci da kuma ƙananan masu sana'a na hannu kafintoci masu walda masu tuka mota da sauran ire-irensu sun shiga matsanancin halin rashin samun isasshen abinci kaga za a iya cewa sakamakon wannan tsadan an kusa faɗawa ibtila'in yunwa a arewacin Najeriya. To wannan ah, abu da ya faru mutane da yawa wani lokaci sukan yi tunanin cewa a laifin manoma ne a lokacin su kansu manoman asalin manomi na karkara ba shi da hannu a wannan tashin farashin abinci. Kamar yaya? To, abin da yasa na ce ba shi da hannu. Idan ka kalli shi manomi na karkara, yawanci yakan noma hatsi ne da bai wuce buhu hamsin ɗari ɗari biyu ko manyan masu noma ɗari biyar zuwa dubu ɗaya suna gama noman nan tun a gona ana cashewa ana ɗurawa a buhuna za su rika fitar da zakka za su fitar da hatsin da za su biya ba su sukan kayan da suka karba na noma wasu za ka ga har gallan gona a cikin wannan hatsi za su cire. sannan sauran hatsin da ya ragu shi za su dawo da shi gida su raba biyu wasunsu sukan ɗauki ah, wato su tari a radu da ka su sayar da rabi su koma su shiga noman gwari wato noman rani wasu kuma ba masu da ƙarfin da za su sayar su shiga noman ranin wannan ɗan ragowan hatsin shi za su rika ɗauka suna sayarwa daga ƙarshe su yi sha'ani da shi su kuma rage wanda za su zo su shiga da shi a ah, noman shekara mai zuwa saboda haka abin da ya ja wannan matsananciyar tsada da rage cire tallafin man fetur da farashin komai ya tashi da kuma 'yan kasuwa masu ƙarfi masu zuwa su saya hatsi su boye a manya-manyan sto-sto suna jira ya tsada saboda me saboda ita gwamnati ta cire hannunta a wurin sayan hatsi ta ajiye saboda haka so da dama yanzu sai ka ji mutane musamman a birane da sauransu suna zargin cewa ai manoma lokacin da hatsi ya tsada sun gallaza wa talaka sun gallazawa al'umma to shi kanshi manomi asalin wanda ake kira manomi ba ɗan kasuwa mai sayan hatsi ya ɓoye ba shi kanshi ya shiga halin haulai a wancan lokaci kuma ba da shi aka haɗu aka gallazawa al'umma ba farashi ne ya zo na zamani na yanayi ya kai komai ya tashi ya yi tsada shi kanshi daga baya manomin sai da ya koma abin da zai saya ya ci wasu su suma yana gagaransu to wannan shi ne ya kai ma mutane aka ta kukan cewa ana fama da yunwa ita kuma gwamnati na shugaba tinubu ta yi tunanin to wace hanya za a bi a sama wa mutane sauki to wannan shine mabdu'i na biyu da za mu shiga bayan wancan matsala ta faru na rashin abinci me ya biyo baya. Wasu na magana cewa kamar irin kukan tsada da tunani na siyasa cewa ka awa gwamnati na ƙasar ya sa aka fara shigo da abinci. Wasu na cewa eh, kawai da gangan ne kila yan arewa ake so afkawa da shauransu. <laughs> Akwai wani abu ne da ya saba wannan tunanin. Asalin dalilin shigo da abinci magana na tsakani da Allah matsanancin wahala da mutane suka shiga na abin da za su ci. Saboda me? Saboda ita gwamnati tun farko haƙƙinta ne idan manoma sun noma sun fito da shi to ta saye shi ta ajiye ba wai ta bar 'yan kasuwa masu sarri riba su saya ba ita ya kamata ta sayi hatsi ta ajiye a lokacin duk da ta ga hatsi ya yi tsada mutane na shiga wani yanayi sun kasa samun abin da za su ci to wajibi ne gwamnati sai ta fito da wannan hatsin nata da ta saya ta shigo da shi kasuwa saboda farashi ya sauka to a lokacin da aka ce ita gwamnatin ba ta saya ba ta bari 'yan kasuwa ne suka saya hatsin suka ɓoye to dole ne fa ta nemo inda za ta nemo hatsi ta kawo domin al'umma su samu sauki wannan shi yasa gwamnati ta fita ta tafi yawon sayo hatsi daga ƙasan amurka aka sai hatsi daga zambia aka sai hatsi daga argentina aka kuma sai hatsi daga wasu ƙasashe saboda a shigo da shi najeriya a samu farashi ya sauka a sakamakon shigo da shi ɗin a lokacin gwamnatin ita kanta kusan tana shigo da shi bisa asara ne domin me domin kafin ka ɗauki buhun hatsi mai kilo ɗari daga amurka a saka shi a jirgin ruwa a taho da shi Legas a sauke da tsadan sayan shi da kuɗin ɗauko shi ya ta san madala dubu ɗaya kaga ashe yana zuwa a lokacin a kusan naira dubu ne ɗari da arba'in dubu daya dubu buhu haka ake sauke shi a bakin ruwa kuma wannan bayanin yana nan a takardu da gwamnatin ta shigo da hatsin sai dai takardu ne na sirri wanda ba za ta so ta saka kowa ya gani ba to ka ga ashe a lokacin ita kanta gwamnatin tana tallafa ma kowane buhu da kimanin naira dubu ɗari mm. sai ta raba wa kamfanoni masu sarrafa abinci ina so masu sauraro su fahimci wani abu ɗaya gaba ɗaya masarar nan da ake nomawa a najeriya ko a shigo da ita daga waje Abinda muke nema metric ton miliyan goma sha ɗaya ne kusan 11 miliyan metric ton ne abin ake nema a ci a ƙasar a'a a yi amfani da shi abin da yake faruwa shine kashi arba'in daga cikin ɗari na masarar nan ana sarrafa arba'in da ɗigo biyar ana sarrafa shi ne a mai da shi ko abincin kaji saboda a ciyar da dabbobi da sauran mm. dabbobi kashi sha tara da digo biyar shi kuma kamfanoni suna sarrafa shi su mai da shi abincin ɗan adam. To madalla yau ma dai a nan za mu ɗiga aya cikin ikon Allah idan Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu da ci gaban shirin inda za mu ɗora akan wannan tattaunawa da farfesa Shehu Adamu ɗan Fulani. yanzu a madadin bakon namu farfesa shewa adamu dan fulani da kuma wakilinmu isa lawa ikara da ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen ganin samun nasarar shirin da kuma ilahirin ma'aikatan gta hausa amurka ke magana mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya an gaishe da mustapha da wannan shiri To yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. farawa da waɗansu wasanni da a yanzu haka ake ci gaba da barza gumi a bangaren kasashen nahiyar turai da ya shafi la liga na kasar spanish da kuma gasar serie a na kasar italy a gasar la liga kungiyar kwallon kafa ta girona a yanzu haka suna barza gumi da kungiyar kwallon kafa ta barcelona a wasan mako na 24 a gasar ta la ligar kasar spain har ila idan muka leƙa wasan da ake fafatawa a can gasar Serie A kuwa za mu ga cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Cagliari ne suke barje gumi a yanzu haka da kuma kungiyar kwallon kafa ta Lis su kuma a wasan mako na 25 na gasar ta Serie A na ƙasar Italy. idan muka leka ƙasar ingila inda ake ci gaba da fafatawa a gasar kofin ƙalubale, a yau kungiyar kwallon kafa ta Field town suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta brentford a yanzu haka cikin daren nan daga nan kuma za mu leka bangaren zawarcin yan wasan kwallon kafa ne to daga bangaren zawarcin yan wasan za mu duba mu ga cewa kungiyar kwallon kafa ta napoli ne ta nuna sha'awarta na ganin ta tattauna da wakilin dan wasan kasar scotland squad mctominay mai shekaru 29 da haihuwa don ganin cewa ya tsawaita kwantirakinsa da za ta kai shi tsawon shekaru uku nan gaba har ila yau kungiyar kwallon kafa ta tottenham da chelsea sun haɗa kafan wando daya don ganin sun ɗauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta baya minit kim min jai dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa sai dai kungiyar ta tottenham ta bayyana karfin gwiwanta fiye da chelsea na ganin ta ɗauki ɗan wasan a bazara mai zuwa har ila yau idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa sun sake yunkuri tare da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wajen ganin sun dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan dan kasar Amurka Christian polis mai shekaru 29 da haihuwa wadda suke bukatan ganin ya dawo kungiyar don fafatawa a gasar ita ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta nuna sha'awarta na ganin cewa ta dauko dan wasan wanda aka kuɗin kudinsa ka iya kaiwa fam miliyan 80 ga dukkanin kungiyar da take bukata bukatarsa a nan ma kuma kungiyar kwallon kafa ta everton ne ta shirya sake neman dan wasan gefe na kasar west harry wilson dan shekaru 28 da haihuwa a lokacin bazara sai dai kungiyar kwallon kafa ta fulham ta yi kene ma inda take amincewa da wani tayi da aka yi mata a baya kan dan wasan dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig dan kasan abercross Diamonde, mai shekaru 19 da haihuwa wadda ake alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool don koma da fafata mata wasa ya bayyana cewa mahaifiyarsa ta nuna sha'awar ganin cewa ya koma wannan kungiya. Bala Nahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To madalla yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. sau da Kabir gare ki. Iskar guguwa mai ƙarfi da aka yi wa lakabi da Gizani a ƙasar Madagascar ta yi sanadiyar rayukan mutane 59 a makon da ya gabata a cewar ofishin hukumar ba da agajin gaggawa na ƙasar a yau Litinin. Guguwar ta kuma sa mutane shida da 16,428 sun rasa matsuguninsu. mutane da 804 sun samu raunuka yayin da kuma wasu mutane goma sha biyar suka ɓace. Hukumar ta ce ibtila'in guguwar ya shafi mutane da 423,986. Rundunar sojin Najeriya ta yi nasarar daƙile wasu hare-haren 'yan ta'adda kan sansanin sojoji biyu a jihar Borno da ya sanadiyar hallaka sojoji a wurin a cewar rundunar sojan a yau Litinin. Harin da aka kai a ƙarshen mako ya je kan sansanin soji na Fulka da ke da iyakar ƙasar da Cameroon da kuma Mandaragirau a kudancin Borno. Mai magana da yawun sojojin Sani Uba ya ce ƙungiyar 'yan ta'adda na ISWAP sun kai harin ne kan babura da bindigogi, amma sojojin da suka kwanda zaton akwai yiwuwar kai harin sun maida musu wuta mai tsanani. aƙalla mutane tara ne suka tsere bayan da aka kama su da laifin fasa korin gawayi a ƙasar Malawi. Mutanen sun ɗauko gawayin ne lullube a makara suka yi masa basaja a matsayin gawa da mutane na bin su kamar masu zuwa makabarta a cewar 'yan sanda da jami'an gandun daji na ƙasar a yau litinin. Fasakaurin gawayi abu ne da ake yawan yi a ƙasar kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo lalata gandun daji saboda yanke itatuwa. Amma wannan hanya da masu safarar gawayin suka ɗauko sabuwa ce jami'an gandun dajin sun yi amfani da bayanan sirri da suka bankaɗo wajen tsayar da masu jana'izar akan hanyar su ta tafiya a cewar wani jami'i da ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin Sau da Kabir, da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.